Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi, amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalo yau 27 ga watan afrilun shekarar 2019 shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu akan wata takarda da ta yi watsi da shirin nan da ke sa ido kan cinikayar makamai a tsakanin kasashe wacce majalisar ɗinkin duniya ke sa ido a kai inda ya kwatanta shi a matsayin barazana ga amurka wacce ya ce ƙasa ce mai cin gashin kanta shugaba trump ya bayyana hakan ne gaban dubban jama'a a birnin indianapolis yayin da yake jawabi a taron kungiyar nan mai kare muradun masu mallakar bindiga amurka ta national rifle association ko kuma nra a takaice taron wanda ake yi shekara-shekara trump ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin kasar da su daina sabunta wani yarjejeniya inda ya nemi da su dawo mai da ita domin ya jefa ta a shara jawabin na shugaba trump ya faranta wa mahalarta wannan taro rai inda har jama'a suka tashi tsaye domin yi masa jinjina ta musamman my administration will never ratify the UN Arms Trade Treaty. ya ce gwamnati ta ba za ta taba saka hannu a wannan yarjejeniya ba ta cinikayar makamai da majalisar ɗinkin duniya ke sa ido a kai sai dai masu goyon bayan wannan yarjejeniya ta cinikayar makamai sun ce shirin baya wata barazana ga haƙƙin mallakar bindiga da doka ta baiwa amurka dama. jami'an tsaron ƙasar sri lanka sun yi wani artabu da wasu 'yan bindiga a yankin kalumunai da ke gabashin ƙasar wani kakakin soji ya ce an samu garwakin mutum sha biyar shida daga cikinsu na ƙananan yara ne a gidan da aka yi musayar wuta tsakanin jami'an tsaron da 'yan bindigar jaridar daily mirror da ake bugawa a ƙasar ta sri lanka ta wallafa cewa an ji wata fashewa a lokacin da jami'an tsaro suka yi yunkurin cajin wani mutum dakaran sun ce sun samu sinkin ababen fashewa da yunifom ɗin mayakan ƙungiyar is da ƙaramin jirgi mai sarrafa kansa da kuma na'ura mai kwalwa ƙirar tafi da gidanka mahaukacin guguwa ta biyu da ta afkawa ƙasar mozambique cikin makonni shida ta halaka mutum guda kana ta lalata gidajen da da dama tare da tumbike turakun wutar lantarki a cewar hukumomin ƙasar guguwar wacce aka wa lakabi da kenneth ta sauka ne da yammacin alhamis a arewacin ƙasar tana tafa da iska mai gudun kilomita 220 cikin sa'a guda lamarin da ya sa majalisar ɗinkin duniya ta yi hanzarin fitar da gargaɗin yiwuwar samun ambaliyar ruwa Daya daga cikin jami'an bada agajin gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya kenan take cewa hukumomin Mozambique sun kwashe dubban mutane matakin da muke fatan zai rage adadin mutanen da za su rasa rayukansu. ita ma kasar tanzania wacce ba ta taba fuskantar irin wannan mummunan bala'i ba ta fitar da gargaɗi ga 'yan kasar hukumomin kasar ta mozambique sun ce mutum ɗayan da ya rasu wata mata ce da bishiya ta fada a kanta a birnin da ake kira pemba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe ukun dare ne da minti hudu yakin da khalifa haftar ke yi wato jagoran dakarun da ke adawa da gwamnati da masu ɗinkin duniya ta amince da ita a libya na fuskantar koma baya kamar yadda rahotanni suka nuna a jiya juma'a inda bayanai ke nuni da cewa dakarunsa sun fara janyewa daga wasu yankunan birnin tripoli da ke kudancin kasar sanadiyar tsananin fafatawar da ake yi shugabannin gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita sun yi watsi da wani yunkuri na shiga tsakani da wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman ga san salami ke yi a bayan fage na neman a tsagaita wuta inda suka yi ikirarin cewa a yanzu suna da kwarin gwiwa iya rike ikon babban birnin na kasar rotanni sun ce dukkan bangarorin biyu sun yi amfani da manyan makamai a kashin da aka yi a juma'a ciki har da bindigogin da suke iya kakkaɓo jiragen sama na yaki wannan yanayi na sabon fada da aka shiga ya kara jefa al'ummar kasar da ke tagayyara sanadiyar yakin a cewar mazauna birnin na tripoli hukumar lafiya ta duniya who ta ce adadin mutanen da suka mutu ya zuwa yanzu tun bayan barkewar fadan a ranar 4 ga watan afrilu ya kai mutum 278 yayin da sama da 1,400 suka ji raunuka ma'aikatar tsaron amurka ta ce tana sa ran za ta tura karin dakaru 300 zuwa kudancin iyakar kasar da mexico inda ake tunanin za su taka wata rawa ta haɗuwa gaba da gaba da bakin haure matakin da ake ganin zai saba ka'idan nan da ta haramta wa sojojin amurka yin cuɗanya da masu shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba. tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. babban bakuwar mu ta yau ita ce Malama Habiba Ali ta kamfanin sosai Renewable Energies da ke Najeriya. A yayin wata hira da murya Amurka a lokacin da ta zo nan birnin Washington DC don karɓar wata lambar yabo, abokin aiki na Baba Yakubu Makeri ya tattauna da ita akan ayyukan da take yi da kuma wannan lambar yabon da za ta karɓa. Da farko ta fara da ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. To, um, ni dai an haife ni ne a Kaduna nan na girma babana polis ne watan dan sanda ne a mm. lokacin kuma ba wai babban dan sanda ba ne dan karamin dan sanda ne mamana kuma lokacin tana aiki da kaduna state transport authority um, to amma da iyayena dai abinda dai na yi sha'awa da su yanzu in na yi tunani shine daga maman dattawa da babana dai duk suna son mu yi karatu don na tuna lokacin muna bariki a police college a kaduna babanmu um, aka bude nursery school kusa da um, police college shi kadai ne wanda yake order ranks ya dauki yaran shi ya kai su um, nursery school to lokacin kuma ana ta mishi tsaye an ce ai ba sai primary school yara ke shiga makaranta ba sai shi dai bai yadda ba ya ce a'a shi yana son yaran shi je ga ko me ake gani kuma mm-hmm. mu duka yaran shi farko guda uku mata ne shi yana ganin kamar dole da in ba ya tsaya ya tashi tsaye ba ba za a ba za a kalle mu da daraja ba shi da kanshi lokacin akwai hotuna da nake tuna wani lokaci in na gani zai rike hannuna da hannun ta ya kai mu har makaranta ya bar mu a wurin kuma lokacin da aka tashi zai gudo daga ofis zai dauke mu ya kai mu gida saboda ka san yaran manya ke zuwa na nursery school <laughs> in shi bai je ya dauko mu ba ba za mu iya takowa gida ba amma duk da haka dai Allah kuma ya taimaka mishi um, wannan san shi dai mu yi mm, karatu din sha'awar karatun kuma ya yi amfani saboda yana da yara da yake ko ina su muke ciki dai muna sayuwa gaba gaba a karatu mm. muna samun scholarship muna samun suna tuna farko farko dai um, an mishi transfer zuwa niger state lokacin muka je muka ni na yi primary 4 and 5 a wurin a nan ne na samu na yi common entrance na samu scholarship na je mm. secondary school a port harcourt mm. yayata ma aka tura ta wani garin to dukkanmu dai ya yi sa'a da yaran dai aikin shi bai zama na banza ba to um, muka fara karatu to kasan kuma da ilimi dai abubuwa na canzawa so mm. da kuma basu sai bari ba to Allah kuma da yake taimaka musu tun da scholarship ne kaga ba wanda ya sa aljihun shi ba nauyi <laughs> so saboda haka sai muka samu dai muka yi karatun um, muna da ina fitowa kuma daga university um, secondary school na samu university Yaya ta ita dai ta bata samu university ba amma har ta tsaya ma ta danyi aiki kafin dai ta samu hmm. muka dai tallafa ma juna dai a lokacin dan dai komai yayi aiki yadda ya kamata mamanmu kuma ita tana aiki da Kaduna State Transport Authority amma tana da shago inda take sayar da abinci hmm. to kuma mu dole ne 5 <laughs> am za mu tashi dai mu da mu je shago mu yi girki mu ɗebo ruwa mu yi mai duk aikin da ya <laughs> ya kamata ka je kai aiki mutane na sauran su je gida hutu dan su je su huta mu ba hutu muke ba muna zuwa mu yi aiki ne <laughs> kuma in muna shago takan ce kasuwancin ta yafi tafiya in muna shagon ta za mu yi aikin nan dai tare da ita mu yi girkin mu yi komai da komai duk da ya sa muna da zafin nema eh, unfortunately dai um, Allah ya yi ya tara rasuwa amma bayan dai ta wahala ta yi masters ɗinta da komai amma duk da haka dai zafin neman mu bai bari ba eh, don kokan ne na sauransu dukkansu ka ga cewa kowa dai na kokarin ya ga cewa hmm. um, rayuwa dai yana tafiya yadda ya kamata saboda haka dai haka dai muka girma <laughs> to dalla to sai dai ga ki a Amerika. ko za ki iya bamu babban dalilin zuwa ki to aikin da nake yi dai aikin da yake tallafa wa um, garuruka ne da al'ummomi haka mm. um, mukan kawo musu na'uran um, da yake sabuntuwa kamar su na sola ne watan na mm. rana ko kuma wanda yake rage amfanin itace to wani garin muna sa musu wuta gabaki daya garin wani garin kuma mukan wasu garuruka mukan ba su eh, mota da yake gida ɗaya yana da eh, fitilan shiga kamar guda hudu ko shida hmm. um, tvn su ko da fankan su to kaga kuma za su iya biya a cikin shekara hudu kamar yadda za a biya kuɗin nepa har su gama biya ya zama nasu wani garin kuma su sai su ce su sun fi son a sa musu na gari ga baki ɗaya wani kuma sai kaga wani business eh, wani kasuwancin zai fara a dalilin wannan hmm. wasu matan kuma muna da sa musu irin kamar abin da yake busar da kayan gona hmm. tumatir ne a ne barko kono maimakon wato a shanya ma yawa a rana a ƙasa eh. to a cikin wannan wurin ya fi haske ya fi tsafta to in suka busar kuma suka in yi packaging su sai da shi watan inda suna sayarwa naira maybe a ce ɗari ne yanzu za su iya sai da shi ɗari da ashirin kaga sun fi samu to kaga duk wayannan tallafin da ake yi ana ba mutane mutanen garurukan nan sai zama mm. abin da bature zai ce economic empowerment to sai bunƙasa tattalin arziki yawa yanzu da ji mm. hausa mm. <laughs> to sai um, wannan uh, kungiyan kuma a nan nan america tana tallafawa mata da suke yin abubuwa a kowane fanni to sai suka bani award eh, eh. eh amma akan wannan economic empowerment bunƙasa economic yawa eh haka to so mm. shine suka eh, sun gaya min cewa ni na samu wannan shekaran don kowane shekara mm. sukan zaɓi mata kamar guda hudu a kowane fanni akwai masu leadership and um, development akwai wanda suke taimakawa mutane kamar ana ce humanitarian services mm. to amma akwai na economic um, empowerment na wanda ni na ci kenan To ma sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar mu Habiba Ali da Baba Yakubu Makere da ya hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. dole ne an kai yanayin da ko gwamnati na so ko ba ta so sai an rika samun horo da matasanmu a ƙauyuka ana ba su horo da yadda za su sarrafa makami a ɗan sa musu 'yan sojoji ko kwaya biyu ko uku su zauna tare da su a wannan yanki da makaman da za su iya amfani da shi in waɗannan 'yan ta'adda sun zo musu. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da wani sabon shiri na tsaka mai waya. Sunana Honorable Traki ya Abubakar ina jin a Najeriya ba a taba samun mutanen da suka wahala ba irin jama'a na Zamfara ko mutanen North East wato Maiduguri da Yobe da sauransu waɗanda ke wahala da Boko Haram ba su yi irin wahalar da jama'a mu na Zamfara suka shiga a ciki ba sun rasa rayukansu sun rasa dukiyarsu kuɗaɗensu ma da suke amfani da su wajen ci abinci an karɓe an sa sun sai da gonakinsu domin ba da kuɗin fansa an kokone dukiyarsu abincinsu da komai yanzu da shugaban ƙasa ya farga an ɗan sa ci gaba kaɗan an kawo sojoji ana nan ana ɗan patrol an ɗan samu ci gaba ko yaya amma har wa yau muna neman shugaban ƙasa da duk wani mai ruwa da tsaki ta hanyar tsaro ya shigo jihar zamfara ya ba mu dukkan taimakon da ya san zai iya ba mu domin a kawo ƙarshen wannan bala'i da ya shahe mu a jihar zamfara. To kamar da kuka ji duk da cewa an fara samun alamu da ke nuna ana samun nasara a yakin da sojojin Najeriya na sama da ƙasa ke yi da 'yan ta'addar jihar Zamfara. Akwai alamu kuma da ke nuna su kansu ƙungiyoyi ko hukumomin tsaro na Najeriya jaddadin kullum suna ganin sai sun canja salo domin su waɗannan mutanen da suke wa hare-hare da kuma suke son su ga bayan su su ma kullum suna canja nasu salam. Hata ita kanta rundunar 'yan sandan Najeriya ta gano cewa dole sai da canja nata rawa din a dagar da take ja da mutane da ke satar mutane da kuma da hanyoyi a Najeriya. Sofeta janaral na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya ce ya zama wajibi 'yan sanda su canza sabon salo duba da yadda ita ma matsalar satar mutane da neman kuɗin fansa da ta'addancin 'yan bindiga daɗi ke ɗaukar wani sabon salo yanzu a Najeriya. You cannot be doing the same thing over and over and expect different results. Ya ce ba za ka yi ta ɗaukar mataki iri ɗaya ba kullum kullum kuma ka samun sakamako mabambanta ko da ba ga sauya salo a cewar masanin tsaro group captain sadiq garba shehu mai ritaya lalle yana da kyau a duba lamarin kayan aiki ga jami'an tsaro shi dai sha'anin satan mutane abin da yake kara nuna mana babu kayan aiki a irin wannan wuri alal misali da aka ce an ɗauki mutane an shiga daji typically abin da za a amfani da shi shine jirgi mai saukan angulu wanda zai bi ta kan wannan dajin yana ganin mutanen nan a ƙasa ina suke tafiya kuma yana da kayan ah, rediyo wanda zai faɗa mutane kasa ga mutanen nan sun yi nan ga mutanen hassan Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe kamar Hassan, to wasu daga cikin mututuwan da muke son mu taba shirin tsaka mai wannan safiya a yau wanda wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Lika ya shirya mana a tsakanin Lawai Zubairu na Mama da kuma wani tsohon hafsan soja wato Major Yaya Shanku za su hada da ko ya kamata um, a baiwa matasa makaman da za su dinga kare unguwanni da kauyuka da garuruwansu ashe kuma lokaci bai yi ba da ya kamata a ce an fara koyar da ɗaliban makarantu hanyoyin da za su kare kansu da yan uwansu da danginsu da wurarensu? akwai wani kuskure da ake yi a gudanar da ayyukan tsaro a ƙasar nan za a kai farmaki yanzu kan a misali irin dazuzzukan da ke zamfara din nan a koro na mutane ko a ce an kai farmaki an halaka su maimakon gwamnati ta yi kokarin tabbatar da ta ajiye wata runduna a wurin ko rashin girmanta ta yadda su ne za su yi securing wannan gurin ya nuna wa wa'ancan mutane 'yan ta'adda cewa fa gwamnati ta riga ta karbi wannan wuri ta ya dawo wannan guri ba za su sake dawo wannan guri ba a'a daga an kora su sai a dawo kuma a sake kwanciya a Abuja ko a Kaduna ko a babban birnin jihar Zamfara wato Gusau sai sun gamsu kuma su ma sun ga babu wannan tsaron da aka yi musu farmaki a kai sai su sake dawo ci gaba da cin karansu babu babbaka lokaci ya wuce da za a rika barin rundunonin sojoji da na 'yan sanda a cikin birane bayan kuma ko da a dazuzzuka na aka je aka sa su ko ba sa komai kazar kazar din da suke yi kadai ya isa ya sa 'yan ta'addar su nisanci irin wannan wuri daga cikin tsare-tsaren da ya kamata ya haɗe yau dole ne an kai yanayin da ko gwamnati na so ko ba ta so sai an rika samun horo ga matasanmu a ƙauyuka ana ba su horo da yadda za su sarrafa makami a ɗan sa musu 'yan sojoji ko kwaya biyu ko uku su zauna tare da su a wannan yanki da makaman da za su iya amfani da shi in wa'annan 'yan ta'adda sun zo musu don saboda ai ba wani abun bane suke takama da shi su 'yan ta'adda wa'annan dai makaman ne to yau ko a musulunci dai an tabbatar mana cewa ya kamata mu tanadi abin da za mu kare kanmu da shi a gidajenmu to wanda zai zo ma gida da AK47 kai kana da wuka ko kuma takobi ko mashi wani irin tanaji kai kenan naka sarfafe shi ko kuma kai maganin sa kaga wannan bai dace ba ko kuma ce ba a tsari ba amma ah, wadda ya shinku za dawo gunka Eh, in ka tuna kasar new zealand dole ta nemi soke amfani da makaman nan saboda wani abu da branton tarrant ya aikata kwanaki a masallatai eh, barista zubairu na mamat dazu kana yawan kawo maganan sarakunan nan ko ba zan manta ba akwai Eh, akwai eh, wani wanda zuwa akwai wani wanda ya tuba daga wannan sana'a ta satar mutane abubakar shumo wanda muka yi hira da shi muka sa a sashen wasu na murar amurka shi ma ya nuna muhimmancin sarakunan nan me kake so ka kara ne da a kara fahimtar wannan lamarin akwai wani hanzari da ka kawo ɗazu game da batun matsayin gononin jihohi wani irin kokari suke wajen inganta tsaro musamman a wani da muka samu kanmu wannan yanayi da muka tsinci kan arewacin Najeriya. Kaga shi maganar abin da Malam Nasir El Rufai gwamnan jihar Kaduna yi a hanyar hanyar ta zuwa hanyar sa daga Kaduna ta zuwa Abuja dole a yaba mai. In ba ka manta ba kuma in ba manta ba masu bibiyan abubuwan da yake ciki kusa a wannan makon ya taɓa hannu akan doka musamman wanda ya nuna ma kenan tuni yana cikin tunaninsa wannan matsala tana yana cikin tsarin abubuwan da yake gudanarwa na gwamnati ya yi yunkuri ya ɗauki matakai kwayar matakai ya huffafa wajen ganin cewa wannan magana a wannan matsala an magance shi ke sa kai eh, da ake cewa ya kai baci eh, gaban eh, majalisar jihar shi musamman ya shafi wani irin hukunci ya kamata a yi wa masu garfa da mutane Ko da an an ya hannu a dukkan sai <laughs> kenan za zama mai adalci ya nuna yana cikin gwamnonin arewa da suke ba wa shugaban kasan nan namu goyon baya wajen ganin cewa an magance matsalar tsaro da ake fama da shi a yau a arewacin najeriya ga shi shi ne gungunan farko ya fara zuwa da majalisar jihar sa zantar da hukuncin kisa ya kuma da rattaba hannu akan wannan kuka da aka zantar a majalisar jihar sa wannan abin a yaba mishi ne abin a jinjina mishi ne ɗaya kenan kuma ya wajaba duk gononin arewacin najeriya har da ma najeriya baki daya su tashi su hoɓɓasa yi koyi da abin da wannan gwarzon zonin jihar kaduna ya yi makon jiya kuma ya kamata mu sake la'akari duk kasan nan duk jami'an tsaron kasan nan duk gononin kasan nan da da shugabannin kananan hukumomin kasan nan gane cewa matsalar tsaro ya sauya yanayi a najeriya an samu canjin yanayi matsalar tsaro a najeriya yanzu batun yaƙi-yaƙi ba bada magana ta'addanci ne yan bindiga daɗi yan suna an san mai muke fama da su to a canza tsarin ba tsaro fifiko a yi la'akari da wannan matsalar da muke fama da shi abu na gaba shine batun cewar kamar ofisa ya magana a horar da matasan ma ƙauyuka akwai da aka tashi ka horar da musu da bindiga kawai mutanen matasan ma wa'ansu su da yawa ba an kadai ka abin da zan amince a yi shine a samu matasan mu aiki ya wata magana kuma da ke cewa a samu masu jami'an tsaron nan namu a musu mutuni na musamman a zango-zango na musamman kuma inda ake ake fuskantar barazanar eh, garfa da mutane da fashi da mutane da irin wayannan abubuwa na tsaro to ni a ra'ayina ba nan ma kawai za a tsaya ba jihohin kasan nan gaba daya musamman arewacin najeriya a yi a ɗauki matakai na gama gari irin wannan duk jihar da ke arewa a yi wannan irin tsarin a kullum da tsari ingantacciya wadda duk da ake tunanin ya jeji kafin wasu su bin za a yi barna za a iya tsaro taɓa tsaya duka da wa'annan matakai saboda inganta tsaro saboda kare rayuwar mutane da dukiyoyin al'umma arewa da su najeriya baki a gan baka sani ba wannan a sabon da ke faruwa yanzu akwai da nuna da dama na yadda cewa um, da na ƙauyuka suna karɓar da wajen wa'annan mutane a cikin mutane sai a tafka a ta musu wani hasu da bai ta shirar kada ba ko zuwa su aka ce musu ba suna yin shi don tsoron ta a kai musu bane ko don wani sakamako da nuna zai sami shi na ko iyali ba a suna yin shi ne saboda abin da suke samu ta ta yi mutum da cewa sun wannan har ta ta tsaro irin wannan wallahi ba ta yin tasiri sai da haɗin bakin 'yan ƙasa musamman shugabanni na ƙananan eh, tsaruka da dangantai da hakimi. Yawwa. da suke bayarwa don cewa wani ta yi kyau ko ta lalace. Marisa Zubairu nawa bari mu koma wajen murjayen shinku na ji ya yi shiru ma yana sauraron ka watakila ya ji abin da ka faɗa. Eh. Eh, eh, bari ya shigo ma da wannan tambayar kafin watakila yin akwai abin da za ka faɗa ka kawo maganan makaman nan na ma misali da illar da aka samu a kasar New Zealand kwanan nan. Ah. Ya za ka kwatanta wannan shawarin naka da batun New Zealand? To ai abin da na ɗauko magana a kai in ba ya fahimce ni ai akwai kundin tsarin mulkin ƙasa a inda aka yi magana tabbatar da rundunonin tsaro na soja akwai sashi yana a kan shugaban kasa yana da hulumin ya sa a makarantu a rika da 'yan makaranta al'amuran da suka shafi tsaro da aikin soja abin da muka sani kama ake cewa cadet a secondary school mu wannan irin horo da ake renawa da irin yadda za a dan ba mutane eh, horo ta yadda za su iya kare kansu akan wasu al'amura in irin wannan yanayi ya taso to ana da dama a iya samar da irin kamar cibiyoyin da ka ji na faɗa a kai don tabbatar da cewa sun taimaka wa hukuma wurin tabbatar da tsaron abin da ya same in shafi yankinsu. kuma ai ko a irin kasashen da aka bada damar mallakan makamai wa'annan ma bada makaman su ma akwai ka'idojin da ake bi kamar zama a nan kasar ai har yanzu ana bada makaman damar mallakan makaman kuma akwai hujjoji alal misali daga cikin hujjojin da za zaka ji sun ba a ce mutum sai ya kai shekara arba'in sai yana da cikakken lafiya ta kwakwalwa sai kuma idanunsa suna da lafiya saboda in zai auna bindiga ba zai kuskura abin da yake nufi auna ba sannan a lokaci lokaci ana buƙatar ya gabatar da wani makami don a rika duba to irin wannan bindiga ta da bulbarar kenan da ake magana to amma yanzu su da ake faɗa da su suna da makaman da sun wuce wannan ne duk wani makami da rundunar soja ko ta tsaro take takama da shi su ma irin shi suke da to sai a tsaya a haka ana kallon su bayan sun sha karfin jami'an tsaron nan jami'an tsaron nan ba su kai yawan da za su iya magance su ba a ce ba za a ɗauko wata hikima ko wani hanya da za a samu a kare yawan waɗannan jami'an tsaron ba. To a gaishe kuma malamai to wannan shine karshen shirin yau sai Allah ya kamu da na mu zo mu ci gaba muna godiya ga bakin namu wato barista Zubairu na mamadu kuma Mejo Yahaya Shinku ta da musamman shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikayen Gombe da ya shirya shirin ya aiko mana shi. A madadin su dukkan ne Ali Mustapha Sokoto a Washington ku ne lafiya. madalla abinda lokaci ya ba damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. Gwamnan giwa mai ban tsoro shehu.